Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ka ba mu ikon guje mata Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce Allah ka ba mu ikon binta yan uwa a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba da yake ban fara karatu da wuri ba ba bisa cewa bisa ƙa'ida wannan karatu namu na cikin wannan littafi bai fi mu ɗau ƙarya ɗaya biyu uku ko zance da ya saba wa shari'a ɗaya biyu uku ba shi yasa babu damuwa ko da mun yi lati kamar yadda yan uwa suka sani cewa akwai karatu da muka sa na littafin babban malamin mu Sheikh Habiba Ahmad Gusau wanda ya yi shi akan ruwayoyi guda saba'in wanda aka rawaito daga Sheikh Ahmad Tijani wanda gaba ɗayan su ƙarya ne wa Allah wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga ƙarya ta ɗaya zuwa har ta saba'in muka tike wanda insha Allah a wannan zama ‘yan uwa ku yi haƙuri za mu yi amfani da wannan lokaci mu zo mu yi ɗauraya ɗaurayan nan ƙila ya zamanto halka ɗaya ko biyu amma wannan ci gaba ne malam a ƙarshen wannan littafin ya ware wa'insu zantuka wanda su wa'annan an rawaito su ne daga Sheikh Ahmad Tijani su wa'annan kuma zantukan sun saba wa shari'a sun saba wa shari'a ɗayan uku ne imma dai wa'annan zantukan ƙarya ake wa Sheikh Tijani imma kuma a'a akwai wa'insu ma'anoni da ake nufi wanda sai kun fito za ku yi bayani an gane imma kuma eh hakan ne shi kuskure Tun da ai ba annabi ba ne da haka to wayannan zantukan sun saɓa wa shari'a da kuma kun ce shi tijjani ya ce idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i ma wafaqa khuduhu wa ma khalafa turkuhu. da haka sai ku zo ku auna mana a gurguje za mu fara malam bayan ya gama wancan littafi ƙarerayi guda saba'in wanda aka rawaito daga shi tijjani wanda ƙarya ne ga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace al-qismu Sani, wa huwa sab'una qawlan min aqwal abi al-abbas tijjani al-batila malam yace kaso na biyu kaso na farko shi ne ƙarerayi guda saba'in wanda aka rawaito daga shi tijjani wanda ƙarya ne wa Allah wa manzansa wancan kaso na ɗaya kenan malam ya ce kaso na biyu ya ce shi ne zantuka ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har saba'in min aqwal abul abbasi daga zantukan abul abbas ne a sheikh ahmadu tijani al-batila wanda duk gaba ɗaya ɓata ne wa'annan zantukan malam yake cewa wa ba'da hadhihi al-marwiyat al-makdhuba malam yace bayan wa'annan ruwayoyin na ƙarya malam yace aurattu 70 qawlan min aqwal abin abbasi ahmad at-tijani al-batila malam yace na zo da zantuka zance-zance guda saba'in daga zantukan shewa Ahmad Tijani inda duk gaba su ba daidai bane ne, ne. malam yace wa azihil al-aqwalu malam yace wa'annan zantukan tu khalifu ma fil kitabi was sunnati wa ma alayhi salafus salafun salih malam yace wa azihil al-aqwalu wa'annan zantukan tu khalifu ma fil kitabi was sunnati suna sabawa abin da ke cikin alqur'ani da hadisi wa'annan zantukan malam yace wa ma alayhi salafun salihu sa'annan kuma zantukan suna sabawa abin da magabatanmu na kwarai suke kai sahabbai kenan da tabi'ai da tabi'u tabi'ina malam yace wala nadri ba mu sani ba min aina ja'a biha ta ina yazo da su waɗannan zantukan wato abul abbas shehu tijani kenan hal ja'a biha min indi nafsihi shin yazo da zantukan ne daga gurin kansa shi ya kirkire su ya faɗi Auja ja'a biha min qibal shayatini ko kuma ya zo da zantukan ne ta ɓangaren shaiɗanu? su ne suka gaya masa kenan Ya yace ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce yace kutiba alayya annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'id Allah ce an ƙyanƙyanta gare shi wato an zartar gare shi an ta gare shi annahu manta wallahu, cewa dukkanin wanda ya jibinci shaidan fa annahu yudhilluhu lallai shi shaidan din zai batar da me shi wa ya hadihi ila azabi sa'ir kuma ya shiryar da shi zuwa hanyar wuta malam yace wa hadhihi al hiya wa'annan zantukan waɗanda suka sabawa shari'a na shehu tijjani sune yace al qawl al awwal zance na farko in ji malam min aqwali tijani daga daga cikin zantukan shehu tijani al-batila wayanda suke na bata malam yace na ɗaya ya qulu Ahmadu tijani sheikh Ahmadu tijani yana cewa al kulluhu huwa Allah ta'ala fama fihi ghayruhu فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول وما ثم بائن ya ce alkaunu kaunu da kake ganin ta duniya kakaf halittu gaba ɗaya kulluhu gaba ɗayan kaunu alkaunu kulluhu kaunu gaba ɗayansa huwa ta'ala gaba ɗayansa Allah ne kaunu da kake gani kakaf gaba ɗayansa Allah ne Ya yace fama fihi ghairuhu babu wani Allah a cikinsa wato komai kaunu da ka gani gaba ɗaya Allah ne babu wani wanda ba Allah ba sai ya ce falam ya baka illallahu la shay a sai ya janyo wannan baitin ya ce falam ya baka ba abin da ya saura illallahu face Allah la shay a babu wani in ba Allah ba babu wani abu in ba shi ba wato ba abin da ya saura kowa da komai duk gaba ɗaya Allah ne Ya ce fa ma ma mausulun wa ma ma ba'inun wannan mausul ismul maf'ul kenan wato babu wani abu wato babu wani mausul? wato wani wanda aka isar da shi yayi husuli babu shi gaba ɗaya ya narke a Allah sa'annan wa ma ma ba'in babu wani abin da ya bayyana wato face Allah ne babu wani abu wanda yake ya rabu da Allah komai kenan Allah ne wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani wanda ke da hamish na kitabun rima nuskha shine al-maktabatu sha'abiyya cikin babi na biyar fasali na uku cikin isharat na Shehu Ahmad Tijani juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da uku juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da uku zaka ga wannan magana shine alkaunu kulluhu huwa Allah ta'ala fama fihi ghairu dukkanin kauna da kake ganin Allah ne babu wani wanda ba Allah ba malam yace wannan magana ta wa shari'a wannan magana nan malam yace alqaulu sani zance na biyu yace wa yaqulu abul abbasi abul abbasi yana cewa shine attijani. Ya yace man wahada faqad alhada wato man wahada dukkanin wanda ya tauhidi wato kamar yadda muka sani cewa tauhidin akwai na am an gane akwai na amawa an gane akwai na awam sa'annan akwai tauhidul khas an gane wato dukkanin wanda yayi yayi tauhidi ya kadaita Allah an gane ya kadaita Allah ya ce a akwai wani abu wanda ba Allah ba yace to faqada alhada haqiqa wato yayi ilhadi sai kuma a gaba yace معنى ilhad huwal الخروج عن الجادة Wato ilhad ɗin nan shine fita daga hanya madaidaiciya wato hanya madaidaiciya kowa Allah ne babu wani wanda ba Allah ba yace ya'ani yana nufin kafa ai ya kafurta dukkanin wanda yace akwai wani abu wanda ba Allah ba ya kafurta? dan haka man wahada da alhada ya kuma faɗi ma'anar ilhad shine huwal khuruj an jaddatil mustaqima wannan magana in ka duba cikin jawahirul ma'ani wanda ke da hamish na kitabur rima nuskha al-maktabatu sha'abiyya in ka duba juz'i na biyu shafi na ɗari da goma sha shida za ka ga wannan magana Sa'an nan, magana na uku wanda ina ganin a na uku za mu tsaya malam ya ce waya ƙulu sheikh inyes Sheikh Ibrahim Inyas yana cewa Al-Sheikh Tijani ya ƙulu, Shehu Tijani yana cewa fil jawahir ma'ani cikin jawahir ma'ani yace haqiqatu tauhidi la tudraku haqiqatu tauhidi la tudraku li'annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu fasan fasammasna ne aina tauhid wannan magana ina zaka same ta in ka duba cikin littafin jawahirun rasail in ka duba cikin juz'i na biyu shafi na sittin daidai za ka ga wannan magana shehu ibrahim ya ce shehu tijjani yana faɗi cikin jawahirul ma'ani ya ce haƙiƙatu tauhidi haƙiƙanin tauhidi la tudraku ba a iskatta ba ka kaiwa mutuƙar haƙiƙanin tauhidi ya ce li'annaka saboda cewa kai ma dumta ta ƙoru maujudun mutuƙar kana cewa akwai wani abu samamme wanda ba Allah ba wallahu maujudun Allah ma samamme ne mutuƙar kana cewa akwai wani abu samamme sa'annan akwai Allah shi ma samamme ne daban yace to wannan ba za ka kai mutuƙar tauhidi ba yace fasan masnani aina ta'id to a wannan lokaci a wannan waje da kace akwai wani samamme akwai kuma Allah to ainihin abu biyu kenan ina tauhidi anan da ka shi tauhidi shine kadaitawa komai Allah ne duk wanda ka gani Allah ne an gane babu wani in babu wani abu in ba Allah ba to haka wannan magana tana cikin ita kuma wannan magana tana cikin wato littafin jawahirur rasail yadda ne bayani juz'i na biyu in ka duba cikin shafi na sittin daidai to abubuwa guda uku muka karanta saboda lokaci abu na farko shi ne. shehu tijjani yana faɗi cewa alkaunu kulluhu huwa Allah ta'ala fama fihi ghairu falam yabqa illa Allah la shay'a ghairuhu ma samma mawsulun wa ma samma ba'in wato ai babu abin da ya saura kauni gaba ɗaya Allah ne shi yasa malam ce wannan magana ta saba wa shari'a wannan magana ta saba wa shari'a a ce wai duk gaba ɗaya kaunu Allah ne babu wani babu wani abu wanda ba Allah ba wannan magana ta saba wa ayoyin alkur'ani saboda in ka duba ayoyi da yawa Allah yana cewa sabbaha lillahi ma fi samawati kaga sabbaha lillahi ma fi samawati dole akwai al-musabbihu akwai al-musabbahu dole ne akwai Allah akwai wanda ba Allah ba babu yanda za a yi hatta hadisin da gulatu sufiya suke istidlali da shi shine cewa man adani faɗar adan adantu bil arbi a ƙarshen hadisi a ƙarshen hadisin Allah yana cewa wala in sa'alani la u'tiyannahu kaga akwai as-sa'id akwai al-mas'ul babu wani inda zaka je ka fake ka ce wai ga wata aya ko wani hadisi da yake nuna ma cewa wai akwai wani abu shi Allah ne haka yake cikin jawahirul ma'ani kamar yadda muka karanto aka ibn arabi shi ma ya kawo wannan magana in ka duba cikin sharhi na fususul hikam wanda ta'alifin Mustapha bin Sulaiman an gane Mustapha bin Sulaiman shi yayi sharhin littafin fususul hikam wanda asalinsa na shi ibn arabi ne al'atibi in ka duba cikin wannan littafin in ka duba cikin wannan littafin shafi na ɗari da hudu haka ibn arabi yana cewa fa waqatan yakunu la'abdu rabban bila shakki yake cewa akwai wani lokaci an gane fa waqtan akwai lokacin da yakunu la'abdu rabban bawa yake kasancewa ubangiji bila shakkin ba tare da kwakwanto ba wannan duk ƙarfafawa ne eh a abin da muka karanto kaga wannan aƙida ba aƙida ce ta musulunci ba hakan nan dai ibn arabi yana faɗi kamar yadda sheikh tijjani nan ya ƙara kawowa an gane kamar yadda sheikh tijjani ya kawo wannan magana wannan magana in ka duba ta tana cikin wato littafin jawahirul ma'ani wanda ke da hamish nake kitabun rima juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin da uku. Shehu Tijjani ya kawo zance na Ibn Arabi al-Hatibi wanda yake cewa hina hina laqiya sayyidana Haruna alayhi salatu wassalam qultu lahu wato ya nabiyallahi qawluhu ta'ala fala tushmit biyal a'da أين العدو الذي تشير إليه وهل ثم شيء خارج عن الله تعالى أو كما قال أو كما قال له وأنا معشر العارفين نرى كل شيء هو الله فكيف يتصور أن يكون عدوا قال له سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام ما ترونه كذلك هو الله في نفس الأمر يتي قال ابن إيه، قال ابن عربي له أي لهارون كنا لا قال له هارون qala lahu harun alayhi salam fataka min Allah bi qadri ma fataka min ma'rifati zalika to haka kaga anan ma haka kaga anan ma akwai aqida cewa komai Allah ne wai lokacin da ya haɗu da haruna sai yake ce masa ya nabi Allahi wato shi ibn arabi yake faɗi kenan sai ce ya nabi Allahi ya annabin Allah ƙauluhu faɗin Allah Falatu tushmit biyal a'ada kada ka sa makiya su min dariya abin da ya faru tsakanin annabi Musa da kuma Harun wanda bayan annabi Musa ya tafi ya bawa Haruna gadi ya zo kuma ya tarar Musa Samiri ya juya musu addinin har dai abin da ya faru ya faru sai ke ta to faɗin Allah fala tushmit biyal a'da yace ainal adu ainal adu alladhi tushiru ilayhi ina shi makiyin da kake nuni zuwa gare shi yace wa an samma shay'un kharijun an Allah ta'ala shin akwai wani abu wanda ya fita daga Allah wato shin akwai wani abu wanda ba Allah bane ina makiyin ma wanda kake ishara kake nuni zuwa gare shi wato ai komai da ka gani Allah ne akwai wani abu wanda ya fita daga Allah yace au kama qala lahu ko kamar yanda ai yace masa yace wa anna ma'shara al-arifin mu arifai nara kulla shay'in huwa Allah muna ganin kowane abu Allah ne Ya ce fa yi ta sauwaru an ya kuna aduwan to yaya ma za a sauwara a ce akwai wani makiyi ma da zai ma kasance ai kowa Allah ne kaga wannan magana tana cikin jawahirin, ma'ani sannan sai yake ce masa a ƙarshe Ya ce fataka min Allah bi qadari ma fataka min ma'rifati zalika ai wato sanin Allah ya kubce ma gwargwadon yanda sanin hakan ya kubce ma wato in kasancewa komai ba Allah ba ne, to sanin Allah rashin sanin ka da cewa komai akwai wani abu ba Allah ba to haka sanin Allah ya kubce ma shi yasa arifi ne wanda yake da aqidar wahdatul wujudi ne kowa Allah ne duniyan nan da ka gani da kare da doki da alade kowa Allah ne babu wani abu wanda ba Allah ba shi yasa shehu tijjani a cikin dai jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima lokacin da ya zo tafsirin faɗin Allah maɗaukacin sarki inda Allah maɗaukacin sarki ke cewa <clears throat> eh, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni da yazo yana yin bayani akan tafsirin wannan ayar ya raba soyayya kashi-kashi da yazo nan sai yake cewa dangane da waɗanda suke yi wa Allah wani Allah sujjada akwai waɗanda suke wa wani Allah sujjada ko gunki ko wani abu wanda ba Allah ba sai shehu tijjani yake faɗi wannan magana tana cikin jawahirin, ma'ani mai amish na kitabun rima juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu zaka ga wannan magana yake cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghairi fi zahiri fama abada fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala لأنه هو المتجلي في تلك الألباس وتلك المعبودات yake tafa kullu abidin dukkanin wani wanda yake yin bauta ko me yake bautawa shine fa kullu abidin dukkanin wani mai bauta aw sajidin ko wani mai sujjada kaga mutum yayi sujjada ko yayi bauta li ghairi ga wani Allah kaga mutum ya je yene wa gunki sujjada fi zahiri to a zahiri fama abada bai yi bauta ba wala sajada hakan bai yi sujjada ba illa lillahi ta'ala face wa Allah maɗaukaki Allah yawa in mutum yi sujjada ga alade ko ga kare ko da ko da tinkiya ko da saniya ko da wani abu ko da gunki to bai yi wa kowa sujjada ba Allah yayi wa sujjada sai ce li annahu huwal mutajalli saboda shi Allah ɗin ai shi ne wanda ya tajalli fi tilkal albasi wa tilkal ma'abuda cikin wa'annan abubuwan da ake bautawa haka a baya ai yace ma bayan wannan shafin da na karanto ya ce ai da ba dan Allah ya yi tajalli ga gumakan da ake bautawa ba da su masu bautar gumakan ma ba su karkata ba sun waiwaya zuwa gare su ballantana ma su bauta musu wato Allah ne ya tajalli kaga wannan duk aqidar wa'adatul wujudi ce hakan nan shehu ibrahim shi ma dai yana faɗi a cikin littafin kashiful albasa an faidatul khatim abul abbasi shafi na ɗari da ashirin da hudu yana yin magana saboda wato dangane da arifi idan na ka kuma zan haɗa da zantukan shekul islam bin taimiyya don ka gane bambancin su waye yan aƙidar kowa allah shehu ibrahim yake faɗi a cikin kashifin albasi shafi na ɗari da ashirin da hudu ya ce al'arifu yara al-khalqa ainal haƙƙi haka shehu ibrahim yake cewa an gane shehu ibrahim yake cewa a wannan magana afwan ba ita nake so na karanto ba amma ita ma wacce ma nake karantowa yanzu tana cikin wannan littafin gashi wato jawahirul rasail shi kuma juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da shida wacce na karanto yanzu shine al'arifu shi arifi yara yana ganin halitta ainal haƙƙi wato ita ce ainihin Allah ɗin ba. wato arifi yana ganin halitta ita ce ainihin Allah ɗin wannan kuma duk aƙida da ka gani ta samo asali ne ta aƙida cewa manzan Allah haske ne tanan ta samu asali wannan asalin kafircin inda ya fara kenan akwai wani hadisi da ake kawowa na ƙarya Wai inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala laha kuni muhammada wai Allah lokacin da zai halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ɓantaru kaji ya ciro ya ɓantaru daga cikin haskensa sai ya ce wa wannan ɓantare. ya ce kuni muhammadan wato wannan bantare wannan damkin da Allah ya daga cikin haskensa sai ce wai kasance annabi muhammadu sai wannan hasken ya kasance annabi muhammad Shi ne suka ce an rawaito hadisi daga jabir jabir wai ya tambayi manzan Allah me farkon abin da Allah ya fara halitta sai ce hasken annabinsa to daga nan ne to asalin wannan aƙidar in ka ɗauka cewa eh annabi haske ne wato madda na halittarsa haske ne to yanzu kaga hasken nawaye sai a ce ma na Allah ne wato hasken wannan daidai yake da kiristanci wallahi kiristanci ne wato haske ne daga Allah yanzu wannan hasken na manzan Allah da shi ne aka halicci sama da ƙasa da wuta da aljanna da al'arshi da halittu gaba ɗaya wai an kasa shi kashi nawa hudu ta shi aka yi halitta kai yanzu asalin ka yanzu shi yasa zaka ga a cikin waɗansu mawaƙa akwai wani mawaƙi na Kano wanda akwai wata waƙa da ya yi ka ringa bi a hankali za ka ji yana ba da ba an gane bayan yayi sai sai waɗansu daga cikin waɗanda suke mashe gunai ne waɗansu daga cikin waɗanda suke basa wannan aƙidar sai suka ce a'a wannan kuskure ne ka ce ba da ba kaza duk ya kora Allah ka kaf gaba ɗaya sannan kuma ya wannan to da aka yi masa magana sai ya ƙara yin wata waƙa wai la la la la la tauhidi ba ƙarya ne ba eh waƙar babu tantama da muke ba sabo ce ba in ka je da shi haka za ka ji inda yake ta tattako da shi Muhammadu aba Muhammadu tattako Za ka ji inda yake janyo wannan ayar an gane sun na fata dalla fa kana ƙausai na au adina ka saurara da kyau za ka ji yana tatta hawa muhammadu tatta ko shi inda in ka saurara za ka ji yana a nan ne ka koma asali naka wato manzon Allah asalinsa Allah dan daga hasken Allah manzan Allah Allah ya halicci Allah dan haka in ka saurara da kyau za ka ji yana haba Muhammad za zaka ji a nan ne ka koma asali naka wai wato manzan Allah ya koma asalinsa me asalinsa Allah saboda ai daga cikin hasken Allah ne wai inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nurihi fa qala la kuni muhammada to shi yasa wannan aƙila ne na kafirci sai a ce kai yanzu nan daga hasken manzan Allah aka halicce ka kai ma shi ma daga hasken manzon Allah aka halicce shi to kai yanzu in zan ce ka koma asalin ka sai ka koma asalin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai dan uwa yana cewa ko akwai network akwai matsalar network ko to ban dai sani ba haka an gane kaga haka to wannan aƙida asali aƙida ce ta kafirci cewa ai manzon Allah haske ne sinadarin wannan shine aƙidar sufanci shi yasa to daga hasken manzon Allah ne aka sama aka yi ƙasa aka wuta aka aljanna kuma wannan hadisin ba kai saka tabbatar da shi a gabanmu ba yawa farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami wannan shine shi ma wannan bisa zantuka an gane tsakanin al'arshi da kaza wannan dukkanin amma dai tabbas wannan hadisin hadisin ƙarya ne wai hasken manzon Allah shine zaka ji suna ana ji da Allah saboda ba na so in tafi ina ta yi kuma a ce mun ba a ji ana ji da Allah to ina so in tabbatar da ana ji to kaga haka idan kana jin waka ka ji yana tattako da shi Muhammadu Aba ka bi shi da kyau zaka ji yana anan ne ka koma asali naka wato asalin manzan Allah hasken Allah to wannan yana kaga kiristanci shi ne suke cewa annabi isa ruhin Allah ne wallahi wannan kiristanci ne dai haka suke faɗin wannan abu haka dai to kaga wannan shehu ibrahim ya ce al'arifu yara al-khalqa aina al da haka shi arifi yana ganin halitta shine ainu na Allah gaba ɗaya shine ainihin Allah wannan magana tana cikin jawahirun rasail kamar yadda ne bayani juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da shida hakanan shehu ibrahim a cikin kashifin albasa an faidatul khatim abd abbas shafi na ɗari da ashirin da hudu yake cewa arrabbu abdun wal abdu rabbun idan mutum ya yi fana'i an gane in mutum ya yi fana'i zai koma sai ya zamanto arrabbu Abdul. wato Allah bawa ne bawa ma Allah ne yayin da mutum ya fana'i yace annal abda idza badala nafsahu li maulahu wa fana fi mardatihi wa ghaba bi shuhudihi an shuhudi nafsihi mallakahu mulkan kabiran وجعل الأمر بيده حتى kun? Kun? Hata كن كن حتى shai'in kun? Kana كن كان لتكوين المكون ta'ala. yake cewa kaga arrabbu abdul wato bawa Allah bawa ne ubangiji bawa ne sa'annan kuma wal abdu rabbun kamar dai can inda ibn arabi ke faɗi cewa fa waqtan yakunu al abdu rabban bila shakkin akwai lokacin da bawa yake zamantowa Allah ba tare da kwakwanto ba haka shi ma nan shehu ibrahim yace annal abda lallai bawa idza bazala nafsahu li maulahu idan ya bada kansa wa Allah wa ubangidinsa wa fana yayi fana'i fi mardatihi cikin yardar Allah wa ghaba ya bace bi shuhudihi an shuhudi nafsihi ya bace da ganin Allah ga barin ganin kansa yace wai mallakahu mulkan kabira sai Allah ya mallaka masa mulki mai girma alal al'amra biyadihi Allah ma ya sanya al'amari a hannunsa shi bawan kenan hatta idza ƙala ni shay'in kun har idan ya ce wa abu kasance kana wannan abin zai kasance li takwinil mukawwin ta'ala saboda kasantawar wato wanda ke kasantar da abubuwa shine Allah kaga wannan kenan haka ma dai shehu Ibrahim yake faɗi a cikin wannan littafi na jawahirin rasa'id shi ma juz'i na biyu shafi na sittin daidai yake cewa idza hasanan fana'u arafa al'abdu Allah shay'a illa Allah tabaraka wa ta'ala yace fa hunaka tauhidul khalisu alladhi huwa matlabur rijali shehu ibrahim yake ta idza hasalan fana'u idan fana'i ya faru ya samu arafal abdu sai bawa ya san Allah a illallah babu kowa babu komai sai Allah tabaraka wa ta'ala yace fa hunaka tauhidul khalisu to anan ne tauhidi tsantsa yake tauhidi tsantsa nan yake ne wato idan kai fana'i ka zamanto ba kowa sai Allah shine fa hunaka tauhidul khalisu anan ne tauhidi tsantsa yake shi yasa ka ga ɗazu wanda shehu tijjani yake cewa haƙiƙatu tauhidi la tudraku ba a riskar haƙiƙanin tauhidi yace li annaka ma ta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasan na aina tauhid mutukar kana cewa akwai wani abu ba Allah ba Allah samamme ne wani ma samamme ne to ai abu bi kenan dan haka to ina tauhidi shi yasa ka riski tauhidi kamar yadda shehu ibrahim ya yake faɗi a cikin wannan littafin na jawahirin rasa'il cewa in ka kai kai fana'i kowa ya zama Allah to anan ne ka riski hakikanin tauhidi saboda akwai aƙidar wahadatul wujudi shi yasa yake cewa idan asalin Fana'i idan fana'i ya samu arafan abdu sai bawa ya san Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala babu komai babu kowane abu sai Allah yace fa yake ta fa tauhidul khalis wato a nan ne tauhidi tsantsa yake yace allazi huwa matlabur rijali wanda shine abin da mazaje sufaye suke nema kenan ku rike mun wannan gabar saboda in zo akwai tarko da na haɗa kila akwai wani wanda zai ce ai tauhidi ai shi ma fana'i kaza kaza ko ya ce ibn taymiya na ajiye wannan gabar ku yi haƙuri na ɗan sha ruwa za mu ci gaba insha Allah kaga shi yasa wannan ba aƙida ba ce aƙidan musulunci an gane hakan nan dai in ka ƙara dubawa aka za mu ta karantowa cikin dai jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima juzi'i na biyu shafi na saba'in da hudu haka shehu tijjani yana magana dangane da wannan fana'i fana'i cikin zatin Allah an gane yake cewa yace wa alal ladhi zakarnahu min fana'il arif fi Allah cewa wato wannan abin da muka ambata na fana'in arifi cikin zatin Allah wato Sheikhul Islam bin Taymiyyah yace babu wani abu kai yace duk wanda yace akwai wani abu na zatin Allah cikin halitta kafiri ne kuma wannan aƙida ne na miyagun sufaye su ne masu cewa akwai wani abu cikin halittar Allah na zatin Allah a'a Sheikhul Islam bin Taymiyyah ya ce duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne sai ke ta huwa khasun bi ba'd al-awqati li ba'd al-arifina faqat wannan inda mutum zai shiga cikin zatin Allah yayi fana'i ya ƙare wannan ya keɓanta ne da waɗansu lokuta an gane sa'annan kuma shi ma li da al na fakat ga wa'ansu shashin arifai kawai kaga dai haka dai akwai abubuwa da yawa ba na so ne haka mu ringa ɗan tsawaitawa an gane don haka dai tabbas wayannan abubuwa kidu ne wanda suke ba yanda za a yi mutum ya iya kare su ba yanda za a yi mutum ya iya kare wayannan abubuwan an gane ba yanda za a yi mutum ya iya kare wayannan abubuwan ina ganin za mu bar shi a nan kaga shi yasa haka in ka duba cikin littattafan sufayen duk aka yake aqida na me wahadatul wujud kamar yanzu akwai wani daga cikin sufaye wanda ake ce masa alqaw akwai wani daga cikin sufaye wani wanda ake ce masa wanda ake ce masa annabulusi ku ya ƙuri da Allah ina so ne in yi akwai wani daga cikin sufaye wanda ake ce masa annabulusi yana da littafi diwanul haqa'iq yana da littafi diwanul haqa'iq diwanul haqa'iq in ka duba cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da saba'in za ka ji abin da yake cewa wannan baiti yace laisan hudu yace laisan wujudu kama yuqalu sunani haqqun wa khalqun ma shay'ani hadha al-maqalu alayhi qubwa aqidatin inda al-muaqqi zahir al-mutlani yace laisan wujudu kama yuqalu sunani yace samuwa an gane samuwa ba guda biyu bane kamar yanda ake faɗi cewa akwai Allah samamme ne akwai kuma wani Allah shi ma saman samamme ne yace laisal wujudu kama yuqalus nani yace samuwa a ce wani saman me Allah da kaza a yace ba haka ba ne kamar yadda ake faɗi biyu ake cewa haƙƙun akwai Allah wa halƙun akwai kuma halitta yace izuhuma shay'an ai saboda su ɗin abubuwa biyu ne shi tauhidi sai ya zama kowa Allah amma laisar wujudu kama yuqalu sunani wato samuwa halittu an gane ko ka ce samuwa ba guda biyu ba ne kamar yadda ake faɗi a ce haƙƙun akwai Allah wa akwai wani Allah ku ya haƙuri da Allah ina jin zafin kuwa shi yasa na kunna an gane yace laysa wujudu kama yuqalu sunani haqqun wa khalqun idhuma Ya yace wujud samuwa ba guda biyu bane kamar yadda ake faɗi akwai Allah akwai wani Allah yace a a ce haqqun akwai Allah wa khalqun akwai halitta ya ce idhuhuma shay'ani ai wa'annan biyu kenan a ce akwai Allah akwai alkhaliqu akwai almakhluq yace ba haka bane yace hadha maqalu alayhi qubuh aqidatin yace wannan magana a kansa kace akwai Allah akwai wani Allah akwai halitta akwai wanda yayi halitta yace wannan magana wato a kansa aka gina mummunar akida wato tauhidi shine mummunar akida yace indal muhakkiki gurin wanda yake arifi an gane gurin wanda yake arifi zahirul butulani wannan ma ƙarya ne ƙarara a bayyane a ce ai akwai Allah sa'annan akwai wani Allah wai ya billahi hakan nan dai a cikin fususul ikam na sharhin imam al-qashani in ka duba shi ma sharhi na fususul ikam na ibn arabi ne wato wanda yake sharhin Imam al-Qashani shi ma an ka duba shafi na ɗari biyu da arba'in da uku yana cewa alkaunu khayalun wato nan da ka gani alkaunu gaba ɗaya halittu da kake ganin su khayal ne wato nan wani abu ne babu ne haƙiƙa kowa Allah ne khayal ne ce alkaunu khayalun wannan halittu da kake gani khayal ne wato haƙiƙa Allah ne kawai haka haka cikin dai wannan littafin eh al haqa'iq Imamin nabulsi yana cewa cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da saba'in yana cewa al wujudu indahum haqiqatun wahidatun wato samuwa a wajensu su sufaye haƙiƙa ne guda ɗaya kawai Allah ne an gane Allah ne kawai samuwa babu wani wanda ba Allah ba kai zan ta kawo ma hakan nan ibn saba'in a cikin rasa ibn saba'in in ka duba cikin shafi na ɗari da tamanin da tara yana cewa al'amatu wal juhalu galaba alai yace galaba alaihim al kasratu wat ta'addud yace wal khasatu wal ulama'u galaba alaihim al aslu yace wa huwa wahdatul wujudi yake cewa shi wannan ibn saba'in din akwai rasa ilimin saba'in in ka duba cikin shafi na ɗari da tamanin da ta yake sha al'amatu wal juhalu amawa gama gari kenan mahajubai mu kenan da kuma jahilai galaba alayhimul kasaratu wa ta'addudu wato yawa yawa ya rinjaye su ya yi rinjaya gare su cewa a ce akwai wani abu akwai Allah akwai wannan akwai alkanawi akwai kaza akwai a ce a'a an gane wato mu kenan jahilai wato yawa yarin jaye mu saboda muna cewa akwai Allah akwai wani Allah an gane akwai mutum akwai aljan akwai kare akwai doki akwai kaza yace to mu amawa mu mahajubai jahilai kenan wato yawa yayi rinjaya gare mu yace wal khasatu su kuma waɗanda suke khawas keɓantattu a rufai kenan wal ulama'u da malamai kenan masana wanda suka san Allah yace ghalaba alayhim al aslu asali me asali kowa Allah asali wato asali yayi rinjaya gare su su malamai da kuma khawas kenan su asalin kowa Allah shi yasa ana ce ma asalin sai a ce ai Allah ne ya halicci manzon Allah daga haskensa haka hasken Allah ɗin na manzan Allah aka raba aka halicci wannan aƙida kowa Allah wallahi za ta ballar da kai to shi yasa asali Allah ne kowa babu sai aka samar da manzan Allah daga hasken Allah ta haka yanzu kowa duk gaba ɗayan mu mun samu ne daga hasken manzan Allah kaga ɗin mu gaba ɗaya to da aka in za a ce a koma asali shine kowa Allah shi yasa wannan ibnu saba'in ne yake cewa mu amawa mu juhal mu kasara da ta'addud ya yarin jaye muna cewa akwai Allah akwai wani Allah yace wal khasatu wal ulama su kuma khasa khasawa kebantattu a rufai kenan wal ulama da kuma waliyai yace ghalaba alaihim al aslu shi kuma asalin shine ya rinjaye su shine yace wa huwa wahdatul wujudi shine kowa Allah yawa shi shine asali kenan kowa Allah ne haka kamar yadda nake faɗi haka su tauhidi kamar yadda yake cikin mi'raju tashawuf ila haqa'iq tasawuf in ka duba cikin shafi na ashirin da takwas zaka ga inda ya kata arifin tauhidi a wajen sufa idan suka ce tauhidi yace shine ifradul haqqi bil wujudi fil azali wal fil azali wal abadi yace ifradul haqqi shine kadaita Allah Bin wujudi da samuwa ce Allah ne kawai fil azal tun fil azal wal abada har kuma har abada Allah ne kawai Ke sa to wannan shine tauhidi shi yasa shehu tijjani yake cewa ba a riskar haƙiƙanin tauhidi kamar yadda ibn arabi yake faɗi a cikin al-futuhatul makkiya juz'i na biyu shi ma shafi na ɗari biyu da shida yake ta min man tafirru wa ma fil kauni illahu wa ya duza alayhi aw ma hu in qultahu fa shuhudul ayn tunkiruhu aw qulta ma hu fa ma huwa laisa illa hu wai yazi billahi wallahi nan wani abin kana karanta shi sai ke dariya to wannan gaskiya aqida ta sabawa Alƙur'ani da hadisi Allah maɗaukacin sarki yana zargar kafurai Allah ke cewa wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin sun sanya ba. Allah wani yanki daga cikin bayansa babu wani abu wanda kake ganin yankin Allah ne komai babu wani a ce asali kowa Allah ne ƙarya ne kamar yadda ibn arabi ke cewa abdu rabbun war rabbu abdun ya laita shiri man mukallab in qulta abdun fa zaka rabbun wa in qulta rabbun fa anna yukallab haka yake faɗi to kaga wayannan duk magana haka shekul islam ibn taymiya kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa dan da rufe da zancensa akwai masu cewa kaza kaza inda ya raba fana'i na kaza na kaza na kaza har zuwa kaso uku to a cikin majmu'ul fatawa in ka duba juz'i na goma shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu yake cewa wa amma nau'u salis yace amma nau'i na uku mimma qadi yusamma fana'an wanda shi ma yana daga abin da za a iya kiransa fana'i yace fa huwa an yashhada Allah mawjuda illa Allah shine mutum ya ga cewa babu wani mai sai Allah wa anna wujudal khaliqi huwa wujudul makhluqi cewa samuwar Allah mahalicci Shi ne samuwar abin halittar fala farka bainar rabbi wal abdi yace babu bambanci tsakanin bawa da ubangiji yace fa'ala fana wa ahadid dalali wal ilhad al waqi'ina fil ulul wal ittihad ibnu taymiya ke ta wannan fana'i shine fana'i na ma'abuta ɓata, na masu ilhadi wanda suka fada cikin cewa Allah yana shiga jikin wani abu ko Allah yana haɗewa da wani abu wanda aka shekul islam bin taimiyya ya yi wannan bayani aka in ka duba cikin littafin jami'ur rasa'il juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sittin da bakwai shekul islam bin taimiyya bayan ya yi bayani sai yake kawo mazhabi na masu aƙidar wahadatul wujudi shine komai Allah ne sai ke sa ila amsali zalika min adar kalami allazi yusammihi ashabu madhabil wahada Ya ce zuwa kwatankwacin irin wannan magana na daga zance ai daga wannan zancen wanda su ma'abuta aqidar wahdatul wujudi suke faɗi waya kununa suna cewa innal wujuda wahidun cewa lallai samuwa ɗaya ne yace kama ya quluhu kama ya quluhu bin arabi sa'ibul futuhat wa ibn sab'in wa ibn al wa tilmisan wa amsalu alaihim min Allah ma yasta'iqunahu fa innahum la yaj'aluna lil khalqi subhanahu wa ta'ala wujudan mubayinan li wujudil makhluqi wa huwa jami'u kulli sharrin fil alami yace wa mabda'u dalalihim min aysu lam lil khaliqi wujudan mubayinan li wujudil makhluqi وهم ياخذون من كلام الفلاسفه شيئا ومن كلام الفساد من كلام المتصوفه والمتكلمين شيئا ومن كلام القرامطه wal batiniyati shay'an fayatufuna ala abwabil mazahibi wa yafuzuna bi akhsa'il matalib haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake faɗi yake cewa ai wato waɗanda suke masu aƙida kowa Allah wahadatul wujudi suna cewa "Innan wujuda wahidun lallai wujudu kauni gaba ɗaya ɗaya ne samuwa ɗaya ne Allah ne kawai sai ce kama ya ƙulu ibn arabi kamar yadda ibn arabi yake faɗin wannan magana wanda shi ibn arabi da aƙida na shehu tijjani da shehu ibrahim duk gaba ɗaya ta nan suka ɗosanu ya ce wanda ya yi littafin alfutuhatul makkiya wabin saba'in wabin farud da kuma wato ibn saba'in da kuma ibn farud wanda su ma suna da wa'ansu zantuka shi wancan ibn arabi shine mai cewa fal haqu khalqun bi adal wajhi fa atabiruhu wa laysa khalqan bi adal wajhi fa adriku جمع وفرق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي la' تذر haka a cikin alfususul ikam yake faɗi in ka duba cikin shafi na 89 shine kuma mai cewa <clears throat> shine kuma mai cewa ar-rabb an gane wal abdu rabbun ya laita shi'ri manil mukallaf in qulta abdun fa zaka rabbun wa in qulta rabbun fa anna yukallaf haka dai yake faɗi shine mai aqida kowa Allah to wannan aqidar ta kowa Allah wannan aqidar ta kowa Allah ƴan uwa kafirci ce kafirci ce zan dan danna muku ita ku ji wa'ensu wa'anda suka kwankwada a wajen shewu wannan aƙidar ta kowa Allah kuma kun ji mun karanto cikin littattafai na shewa Ahmad Tijani wanda ke bayani akan wannan aƙidar na cewa wai alkaunu kulluhu huwa Allahu تعالى فما فيه غيره فلم يبق إلا الله لا شيء غيره ma ثم موصول Zan sa muku inda za ku ji suna. aƙidar kowa Allah ɗin ne wannan da muka karanto wallahi a aikace wannan Allah ne wayya ya wayya billahi ku ya ƙuri za mu sa da Allah ku ya uri mu sa a aikace

ndị ụda Lima Allah ne. Adadin hududi ne kuke nufi Allah, Allah ne, Allah, Allah ne. Allah Allah ne wannan shine abin da wannan dai haka yadda ka gani shi ma Allah ne shi ma Allah ne wai ya billahi kowa Allah ne kowa Allah ne kaga wannan shine abubuwan da muka karanto cikin wayannan littattafan wannan kuma aqidar wahdatul wujudi wannan aqida ce ta kafirci za mu sa daga gurin malaman su su faɗi wanda yake kira ba a fara kira ba idan Allah ku bari za mu bude a kirawo in baya da yana wani gida to gida matan ba ya kan ma yana da kafin a shi kafin duniyar ma duk Ibrahim yana to halallah a fahimta shine badini zahiri da din buwa boye yake ne shi sai ku Ibrahim yanzu kuma ya bai a bayyane yana ku kowa ma ya san amma da sai mutanen da suka mm, mm, mm, ko ku iya gani ba a haifi to ba haka ba ne daɗin a dama can akwai shi ka fahimta in bayyanuwa yi yanzu ya bayyanu don mun kire masu san shi banda shi ku ibrahima kirle ba Allah ne arziki ba shi ba Allah ne eh? mutaye suke da Allah a girma ka fahimta amma ni iya gurgurun sani na ka gaya wanda ya san shi sosai ya fi ni sanin sa hmm. daga bauchi ya buga masa ya masa ya fi Allah ko shi ya mafi i kowa don sanin kowa mudin ma na wannan karamin kaji kowa a a gwargwadon iya fahimtarsa Shehu Ibrahim ya fa Allah. Ni iya gwargwadon sani. Na mutane. To ai ni iya gwargwadon wannan. ce shi ƙarami ne bai sani ba ne ba. Allah ma ya sallama wa Shehu Ibrahim. Yanzu dai nan gaba ɗaya wanda control ɗin shi Ibrahim muke. Wanda control ɗin shi Ibrahim ba. Ko ko su suke ganin muka a wanda Allah muke. Ah mun Allah ai kudin kere ne mu mun kere mu muna kallon da bai gane ba kamar da yadda kake kallon jahili yanzu dai ku za a sa a kuke na ranar gobe kiyama ki da ku ko ko ba wai baya ku eh? ko ko wai baya ku inda muna inda kan yin cikin yanzu ibrahima ko alje ko wai baya ku sai ka shiga jami'a to ai da mai kai mutum ba eh ba kaga abin da na karanto cikin rasa'il na ibn saba'in in ka duba cikin shafi na 189 ce al'amatu wal juhalu galaba alaihimul kafaratu wata ta'addudu wannan magana yake fassarawa kaga mu min minkirai kenan jahilai mu ne awam mu abin da ya rinjaye mu su shine adadi da yawa akwai Allah akwai wanda ba Allah ba abubuwa ne da yawa muke tabbatarwa muna bambancewa yace wal khasatu wal ulama'u masana Allah khawas su kuma galaba alaihim al aslu asali ne ya rinjaye su shine kowa Allah yace wa huwa wahdatul wujudi to wannan abin da ibn saba'in ya faɗi a cikin wannan wahalatul wujudi din shine wannan yake bayani a yanzu cewa wancan yace shi din karami ne bai sani ba ne ba yace Allah ma ya sallama wa sallan ne ba yanzu dai gidan gaba ɗaya wannan control din eh, shi abin muke an mm, da control din shehu Ibrahim ba ko ko su suke ga muka a wannan Allah muke ah, a ah, mun Allah a ai kudin mun kire ne mu mun kire mun kire mu muna kallon da bai gane ba ne kamar da yadda kake kallon jahili yanzu dai ku za a sa a kuke na ranar gobe kiyama shiga lalata ku ko ko ai ba ma yi baya ko ko ko baya ku inda ibra inda kan ne ce ya ku ibrahima ko aljan ko baya ku sai ka shiga to ai kai mutum ba ba kai mutum ba ko baya ku ko ai ma baya ku wasu komawa ko me baya ku ko ba a yadda ba kai mai bayarwa ne haka akwai haka an gane akwai kamar yadda ya ƙara da zuwa a cikin alwujudul haq na imamun nabulusi in muka duba cikin shafi na ɗari da arba'in da biyu yake ta walam ya sihal idraku lil insani min kaunihi wahidan yace wahadatan haƙiƙatan ka wahadatul wujudi yace wala mai hal idraku lil insani riska baya inganta ga mutum min kaunihi wahidan ta wasu shi kadai an gane yace wahadatan haqiqatan taka ta haqiqa ka wahadatul wujudi kamar wahadatul wujudi an gane Dan haka sai kana ganin kai karan kanka wato kana ganin cewa a'a kai din ba kai ba kawai komai Allah ne komai Allah ne an gane shine kamar wahdatul wujud shine wato kowa sai ya zama kowa Allah ne da haka wato shine hakikanin ya tauhidi shine kamar yadda suke faɗi cewa a nan ne ka tabbatar da kowa Allah ne eh shi shine hakikanin tauhidi haka kuma shehu ibrahim ya faɗi a cikin jawahirin rasail yake cewa bawa idan ya fana'i ya ci da sallan ka a banza farin jini kake so ka shayi su ba a banza kake inda ba inda ba ka yi inda ba ka tare da shehu ibrahim farin jini ba za ka same shi to ya ta aka zaɓe ka fi ka to a yi kuwa banza kuke sallah to tunda ko ku ba ku ga janna mu kuma na da mu zama janna kai abin da zamu ke mun kiri saboda mun kiri ai mun kiri ne shi mun kiri ba bai san ba ni ba idan ba ma sallah sai ku dauke mu a wata man manufa saboda ku Allah baya kukulon ku a kulle take ga Allah yi to amma ko tambaye ku yanzu kai dai ku kuna yin sallah ne kawai saboda nishadi amma ba ne ma janna ba ba ka to ai janna mun sabe ta ko kuma sabe ta ku ne kuke da kokonto su ai su suke ba da aljanna aljanna mun same ta wai ba mutumin da ka riƙe rike sai ku Ibrahim kuma kai har ma kana kokon aljanna to ni dai na san cewa mutanen da da irin su da sahabe, mm. yanzu misali mm. irin sahabe, mm. wani magana da sahabbe bayan nan baya kai ma sahabbe kuma bayan ka bani wani bayani nan su Imam Malik da Abu Hanifa da a Ahmad ibn Hanbal dukan su mutane ne wanda muke tsammanta musu insha Allah suna aljanna yanzu kuma lokacin ba a fi Ibrahim kai Ibrahim na da fahimta ne to da ba a fi ba lokacin waye musu ne suna aljanna fahimta ka ne nuna ma ba ai ko ai mun ta kai ba shi fahimta ya fahimta ka kai mun shi ba kai ana gaya maka musa yake da ubangiji kuma kana maganar haihuwa subhanallahi yawa to abin da ya kamata ka kai ba kai aiki ne ga maka abin da ce ne

To Allah shirye ku. To wannan dai aqida ta wahdatul wujud tsaya eh, eh, ku ji kafirci ce. Sheikh Sharif Saleh da bakinsa in muka karanto muku ba yadda za ku ringa ba in muka ce kafirci ce. Eh ba yadda za ba yadda kuke ba. Amma idan muka sa shehu yayi bayani Sheikh Sharif Saleh yayi bayani duk dai da yake bayan na yi magana akan abin da Sheikh Sharif Saleh ya faɗi akwai wani wanda in ba manta ba ɗan zariya ne yake cewa ai wannan aƙida ta wahdatul wujudi ba kafirci ba ce to sai dai wai mu ba mu gane abin da shi Sheikh Sharif Sale ya faɗi ba wai ba kafirci ba ce yace Shehu Ibrahim ma ko ya taɓa faɗi ne ko yana cewa menene haka dai ya kawo baiti na Shehu Ibrahim wanda ba zan iya kawo baitin ba yanzu ba duke ba kuma ban san inda ya karanta ba sai dai in yana jin mu ya hau akwai wani ɗan zaria sunansa ya kwanta mu yawa in yana ji ya hauro ya zo ya bayani wannan wahadatul wujud din da muke karantowa a nan kamar yadda ibn saba'in a cikin rasa'il ibn saba'in in ka duba cikin shafi na ɗari da tamanin da tara yana cewa al'amatu wal juhalu amawa da jahilai galaba alaihimul kasaratu wa ta'addudu wato yawa da cewa akwai Allah akwai wani Allah akwai kaza akwai kaza shi rinjaye gare mu shi yasa ma ba ma sanin hakikanin me tauhidin Allah yace wal khasatu wal ulama malamai masana Allah da khawas galaba alaihi min asli asali yayi rinjaye gare su shine kowa Allah asali dubba halitta hasken manzan Allah aka fara halitta daga hasken manzan Allah ne sai aka halicci duniya da lahira da wuta da aljanna da duk abubuwa da sama da ƙasa da al'aushi duk daga hasken manzan Allah wai wani hadisi ne wai daga dabi shi yasa zaka ji suna faɗin wai an taɓa gaddama tsakanin manzan Allah sallama da mala'ika Jibrilu wai waye ya girbi wani wai sai manzan Allah ya ce baka ga wata tauraruwa ba yake gaya mala'ika jibrilu wacce sai da ta yi shekara dubu saba'in a gabas ta ne wa Allah tasbihi sannan ta tafi kudu ta yi shekara dubu saba'in ta ne wa Allah tasbihi ta tafi arewa ta yi shekara dubu saba'in ta ne wa Allah tasbihi ta tafi gabas sai da ta yi wa Allah shekara dubu ɗari saba'in a menene eh, <laughs> dubu ɗari saba'in ta ne wa Allah tasbihi shekara kai dubu saba'in da nan haka haka an gane shekara dubu saba'in ya ce to ai wannan tauraruwan ne wannan duk hadisan ƙarya ne ƙarya kuke wa manzan Allah na bai faɗi ba haka wannan hadisin to a nan ne kamar yadda na ce wannan akwai wani mawaƙin rabi usman baba inda yake tattako da shi muhammadu ka tsaya da kyau ka ji za ka ji yana fakana eh, ƙaba ƙausai ne au adina za ka ji yana a nan ne ka koma asali naka wato a nan ne manzo Allah ya koma asalinsa shine Allah ka tsaya da kyau ka lura to da haka wannan akidar na kowa Allah kafirci ne ba zan karanto muku cikin littafi ba kamar yadda dai na karanto zancen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah daga cikin fana'i akwai fana'i wanda suke cewa wai la mawjuda illa Allah to babu wani samun sai Allah ya ce wannan aqida ce ta wahdatul wujudi sai in sa الشيخ شريف صالح ya yi hukunci dan ni ina bari ba ku wahdat واضح لأن وحدة الوجود اعتقاد أن الوجود كله شيء واحد وأن الكون كله شيء واحد وأن الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخالق واحد هذه وحدة الوجود أما وحدة الشهود فهي معناها أن ترى أن الكون المخلوقات كلها واحدة وكلها واحدة في العدم كلها معدومة والموجود حقيقة هو الله وحده لا شريك له هذه وحدة الشهود وتلك وحدة الوجود وحدة الشهود إسلام ووحدة الوجود طبعا كفر وشرك وخروج عن الدين لأن وحدة الوجود هي عقيدة مشوا عليها الهندوس ومشى عليها سبينوزا وجيبوم وغيرهم من المستشرقين وأرادوا أن ينسبوها إلى الصوفية بكل قوة مع أن ابن عربي الحاتمي اللي بيجعلوه رمز الاتحادية في نظر كثير ممن يكتب في هذا الباب ولا يفقه ابن عربي نفسه بيقول من وحد فقد ألحد من وحد أي ما وحد بين الخلق والخالق فقد ألحد أصبح ملحد ده ابن عربي بيقول عليه أه؟ أيوه آه، آه، ولا يقول بالحلول الا كل الا من له عقل الا كل ذو عقل معلوم او من له عقل معلوم مفهوم الكلام هذا؟ ده اجماع الفرق بين وحده الوجود ووحده الشهود واضح لأن وحدة الوجود اعتقاد أن الوجود كله كشيء واحد وأن الكون كله كشيء واحد وأن الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخالق واحد هذه وحدة الوجود أما وحدة الشهود فهي معناها أن ترى أن الكون المخلوقات كلها واحدة وكلها واحدة في العدم كلها معدومة والموجود حقيقة هو الله وحده لا شريك له هذه وحدة الشهود وتلك وحدة الوجود وحدة الشهود إسلام ووحدة الوجود طبعا كفر و و و to kun ji wahdatul wujud yace kufur kafirci kuma na karanto ta a cikin zantuka kamar na karanto cikin diwanul haqa'iq imamin nabulsi juz'i na biyu shafi na ɗari da tamanin yana cewa laisa wujudu kama yuqalu sunani حق وخلق إذ هما شيئان هذا المقال عليه قبه عقيدة عند المحقق ظاهر البطلان haka na karanto zance na wannan ibn saba'in a cikin rasa'il ibn saba'in shafi na ɗari da tamanin da tara inda yake cewa al'amatu والجهال غلب عليهم الكثرة والتعدد والخاصة والعلماء غلب عليهم الأصل وهو وحدة الوجود wanda Sheikh Sharif Sale ya ce kafirci ne kuma mun karanto waɗansu zantuka da suke bayuwa zuwa ga haka a cikin jawahirin ma'ani da cikin jawahirin masail da sauran littattafai na ɗariƙa za mu buɗe layi kuma sai a yi kira shine abin da yake akwai Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane da haka za mu ta yi Allah ya sa ku gane Allah ya sa ku gane amma akwai wani wallahi wanda dan dariƙa ne wanda ya ce in ka ji ni sai ka bugo ya ce shi bai yarda Sheikh Sharif Sale ya faɗi ya ce wahadatul wujudi kafirci bane amma yanzu na danna ku Malam yanzu ya iso yawwa ku yi haƙuri zan sa gashi ga ba waya na sa Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane wallahi Allah ya sa ku gani sai ku zo ku yi bayani kaga dai wayancan su ne suka bayyana wancan ma Allah ne kowa Allah ne suke ta faɗi wai ya zubillahi na yi wannan mutanen akwai ban mamaki wallahi kai iyazu billahi da haka gashi nan zan sa wanda zai kira gashi nan na Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane shi yasa Sheikh Ahmad Tijani yake faɗi cikin jawahir ma'ani yace kullu abidin au sajidin li ghayri fi zahiri fa ma abada wala sajada illa li illa lillahi yace li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka albasi wa tilka al Allah ya shirye ku assalamu alaikum assalamu alaikum to dan alaikum matsalar network muka karanta kenan yanzu abubuwa ne guda uku in ba ku manta ba zancen shehu tijjani da yake cewa alkaunu kulluhu huwa Allah ta'ala ma fihi ghairu falam yabqa illa Allah la shay'a ghayruhu yace eh, ma thamma mawsulun wa wala thamma ba'in assalamu alaikum assalamu alaikum ɗan uwa ka samu matsalar network kowa yanzu zai iya kira insha assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi Ah, Malam ali barka dai Alaikun salam shek. Mala albarka da zuwa. Shek sami ya sani. Yawa mala ali ya gida ya ibada. Ah sani. Shek. Ah, ah, ah, ibada alhamdulillah. Alhamdulillah mala barka da zuwa. Allah ya saka. Amin. Amin mala ali. Amin mala ali. Na ce a waɗanda ruwa ruwa yayin faransa an gama da su. <laughs> ana gane da ai ba su zo ba kaga idan ka faɗi ai zan ce haka ne tun da har muka gama babu wanda ya zo kaga haka ne sun tabbata ai na faransa ne Eh tunda babu wanda ya zo. Eh, ana da da shi. Amin amin. Wato tunda ma shi haka sha'ani na da'awa. Hmm. Wallahi duk mai kishi addini da kishi sunna

don kuma kun ɗauke wani ɓangare wallahi mafi girma Allah dai gaba ɗaya ya haɗa mu cikin ladan. Amin kuma a ƙara hankuli shek ka sai ta harkar dawa duk lokacin da kamar da dai Allah ya kaddare da amma ga ta mukamin su wuce sun bar muna wasiyoyi na abin da shahi da'awa shek Jafar maganganu ya har gobe suna da tasiri ga duk wanda ka harkar da'awa mabi suna. ba da za a yi ka kula mutum ka kula sa kuma wani ma har da uba ne kuma ka ce ya tsara ma ido kawai ya rasa abin da zai yi huce so ah, eh, zagi da kazagi da komi za su rika biyowa amma shi Allah ya san gaskiya duk lokacin da gaskiya ta bayyana ga mutum ya rasa zai ya kare ya soke ta tunda mutum eh, kamar shago ne wani ya bude shago ne na sai da abubuwan da zama haramtattu ne kasa duk lokacin da aka kawo doka ta ce a hantar da su to za a ga wannan hukuma ko dai ya gwada ba hukuma kuɗi don ta ba aikin ta ko kuma ya gwada kashe masu yin aikin so kuma haka masu yin da'awar duk wani wanda da baka tunani shi abin da shi ayi ko na san mutane suna kwana da shi ga ransu. ta yaya za a yi su gaci wannan da'awar da kuka ɗauko kuma bata amma shi Allah yana tare da mai gaskiya kuma alama ta nuna Allah na tare da mai gaskiya da kai da malam Bashir da Malam Ahmad Mahmud da Malam Al'ilmu su Fata da shi babban malamin mu shek Musa Yusuf Abdul suna da ma duk wani adaburi irin na kula na zuciya suna Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai inda ya kamata kuma ba ta kare da ya kamata muna addu'a Allah ya karfafe ku wanda daga gani kuma yana iya gusuru ma ya ɗauko wata magana wadda ba ta da asali ya jingina ma wani malam yana ganin kila in yayi kamar za ta iya tasiri ta toshe da awat ya sani cewa duk lokacin da ka yaba mutum abin da zai da alaka da shi ƙara haska shi ne za ka yi so nawa aka ce wa mutum so nawa za a ga mutum ma ai mai ƙarya mutuwa bayan kwana biyu uku ga in duk don a dace shi an kai sai ga abin ma ya ƙara cira ya gaba ya samu aikin banza za a ga mutum ya hito kwana ɗaya biyu ga wani tsabari ya hito wannan ya ce mai zai da asiri wannan ya ce mai kaza wannan amma duk a ƙarshe sai ga al'umma su yi wa kansu matsaya sun rabe shi saboda ni a iya fahimtar su duk abin da aka faɗi game da shi ba gaskiya ne saboda haka duk abin da wani zai faɗi game da ku ya je ya faɗi abin da zai aka bukata mu mutum inda hujja ta kariya to zai kare kuma mutanen nan da kuka tusa gaba da hujjoji malam kalauri kula karanta ta su abubuwan da aka dore ba yadda za a yi waɗannan mutanen su kula kuɗi da su kyale ba ba wata kalma a duniya da za su yi faɗi da kuma babu wani tarko na ceto da ba a iya shirya muku amma shi Allah yana tare da ku kuma muna da yakinin cewa insha Allah Allah zai ba ku kariya mutuncin ku da wasu mutuncin ku da wasu ka ganin kamar suna iya ci ko su biya bukatar su ta biyan cin mutuncin ku ba da za a samu bai bukata ta haka in eh, za a yi karatu a yi to a yi karatu a kare dawa duk abin da mutum an rubuta shi littafi ne inda ya yi bin littafin nan to ya da hujjar da zai kare shi duk lokacin da wani ya ɗauko littafi zai kai? to shi kuma ya tanadi hujja ya kare kada ka koma gehe kana zargin mutum ko kana jiwa wani kasahi ko wani abu ina addu'a ubangiji Allah subhanahu wataala ya karfafe ka ya karfafi sauran malaman mu da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da yake a kariya da kuma kokarin da kuke na yaɗa sunna Allah ya sa wannan aiki ya zama mizani Allah ya sa da ku da mu da Allah ya sanje ya sa wannan aiki don sanje iya yi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum Salam! Allah ya saka da alkhairi mana alamin gode wallahi mun da mu da ku gaba ɗaya Allah ya karɓa mana shi ma mana ali yana daga cikin masu ba da assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan wadawa muke magana Malam Alkalawi kana tare da mai suna Abdul Wahab a nan ƙasar Italiya. To, Malam Abdullahi. Ah, masha Allah. Eh, muna jin ka Malam. Ya gida. Kuma Malam alhamdulillah mun gode ma Allah, Malam kalam ya Allah saka muku da alkhairi. Kuma Allah ya sare mana ku kamar yadda malamin sabka ya addu'a Allah shi kuma Allah ubangiji ya sare mana shi. Saboda yau yau yau kamar yadda eh, manyan malaman mu malam albani zaria da Eh, malam Mushar Jafar eh, sun ka samu barazan a cikin rayuwarsu yau kun fi zama musu ma'ila a cikin <laughs> zamantakewan ga saboda abin da suke ji yana fita bakinku a cikin littafinsu kuma ku karantawa gaskiya ba su taba samun damu a kamar wannan kuka ci ba kuma muna roƙa Allah Allah ubangiji ya tsare mana ku ya kiyaye ku insha Allah don ba za yanzu haka ne rayuwar mu na cikin hatsari sosai game da wannan mutane to Allah ubangiji ya tsare mana ku insha Allah da tun zuwa kan babban malamin malam Yusuf da sunna Allah ubangiji ya kiyaye ku dukan ku baki da insha Allah mun gode sosai kuma muna gamsuwa da abinda kuke karantar da insha Allah. Zai eh, eh. musamman Sheikh Malam Musa Yusuf Asad Sunna yewa dalika illa. Yasa yanzu dukkan wani wanda yake hali zaka ga ba kowa ya fi hali ba irin Malam Musa. Saboda yewa illa, yewa dalika illar da ba na so in yi guluwi. Amma saboda yanzu an waye ne lokaci ya zo na social media wallahi da idan ƙungiyar izala tana wa'azi a gari kaza sai dai in ka tashi ka ɗau mota ka je garin can a ƙasa kaza ba lallai ne ka samu kuɗin jirgin zuwa ƙasar ba amma yanzu kana cikin ɗakinka kana gidanka kana kan gadanka a kwance kana danna wayar ka data kawai za ka sa ka ga malam Musa yana ragargazar bid'a kaga wannan ci gaba ne da Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana kuma ba abin da ya ƙara firgita 'yan ɗariƙa ya ƙara rikita su suka haukace dangane da sha'anin malam Musa wallahi sai littafin nan da ya sa alhadiyatul hadiya tun daga sanda aka zo ana yi suka ringa zage-zage suka ringa ihu suka ringa cin mutunci suka ringa kaza haka bayan sanda aka gama wannan littafin aka sa tambihu ulil albab ko zai ya fito cikin mota kamar ya haukace da asusu ba fa har sauran duhun gari ya fito ai kaza kaza shi ai habiba ahmad gusau din ma zai wani ai kaza ya gama hayaniyarsa sannan kuma wani abu da na ringaye masa shi ne sa nake sau da ƙafa yasa yanzu wallahi duk ciki akwai waɗanda na saita su bakinsu sun sun yi masa linzami saboda sun san akwai alkanawi yana gefe ya zo tambihu ulul albab a shi halka bakwai kai har yanzu baka ƙara yi ba saboda duk abin da ka bari sai na warware komai duk abin da ka faɗi sai na zo na ɗaga wa duniya kai kisa kai ba za ka bar aƙidar ba kuma kai ba za ka gaya wa al'umma gaskiya ba shi yasa sai ya shiru to haka Allah ya saka malam Musa da alkhairi wallahi ba abin da za ku ci shi sai dai addu'a 'yan uwa eh, Allah ya ƙara musu imani da nisan kwana da albarka cikin rayuwa da jajircewa da mu da shi Allah ya sa mu cikin aljanna gaba daya na'am assalamu alaikum <coughs> assalamu alaikum malam rabiu alhamdulillah malam rabiu na muna jin ka malam rabiu anya malam Rabi'u, kai ma ba ya kamata <laughs> ba ya kamata mu sa ma rana ba ka ringa zuwa kana karatu To, ai mana rabiu idan ka zo kana so ka duk mai hankali ka san kai zantukanka akwai ɗan isharat a ciki da yawa. Isharat kake to. Yawa ma da rabiu muna jin ka. Na muna ji ma da rabiu. Eh, na kana a yi malam ya hmm. ma yana mutane gida a wallahi ya yi musu illa a yi kowa ya taso shi yake hari sai to kuma ne ka san illar ma da nemi su to. ba wai karatun kaɗai ba ne yake ba ne ba da kuka yi wallahi tallahi yana cikin babbar illa da saboda yanzu ko malam ko malam bai karatu ba kaga kai kana yin karatu kusan kullum dama ana mushir yana karatu ga malam ahmad yana karatu ga malam sani eh, ibn azam yana karatu ta can ga su abu rugaya ga su abu aisha ta ko ta ko ina to abin ya yawa dole ne kawai shi malam musa zai zama target ɗinsu ai abin da yasa ka san eh ina ji ka san abin da suke gani eh. su a zatansu kuma ba su san ma tunanin nasu gajere ba ne a tunaninsu idan suka gama da malam musa wai sun gama da sunna a tunaninsu kenan shi yasa tun da malam musa shi malamin mu to tsaya to kuma abin da zai baka mamaki ai sai ka gama da ɗalibi kake zuwa kan malami ka taɓa ganin an hau sama ta sama ba ta ƙasa ba ba zai yiwu ba ai matattakala ta farko ake fara hawa eh Eh, sun so mutum tashi yake da buga fuki <laughs> kawai ka gana mun tashi amma duk mai taka da kafa kafa dole ya fara da kasa to shi yasa to kaga shi yasa abin da yake kuma ba san cewa a haka wallahi malam Musa akwai irinsu shi ma yana faɗi akwai irinsu irinsu irinsu cikin tafiyar sunna ba su ma fito social media ba wallahi haka kuma ai da suka yi ca sai suka ga a ga kuma waɗansu sun zo <laughs> sun kewaye zakin dai zaki ne kuma ba ku isa ku kai zuwa ga wannan zakin ba eh zaki sai dai gani daga nesa in kaki za ka sha damka kuma. in ya fito eh? ya yi karatu su fito yi rashin mutunci. kawai da suke. Malamin musa ya karatu su fito su yi rashin mutunci. Abin da suka sa nan a gaba. Kuma ka ga duk masu hankali suna ganewa. Ba da fito su zage da da ake yi na kowa Allah ne, kowa Allah ne. A to, shauɗa ya rubuce ma ya tabbatar da haka ne. akwai wani karatun shau ɗayi da da ya faɗa ya ce don an ga kayan Allah an ce Allah ai ba laifi ba ne. Ah, na gane, na gane, na gane. Ai ba laifi ba ne. Sai ba da kwatance da shi da shi kan shi. Wai kamar yanzu shi ne ya tafi sauƙiya ya <laughs> siyo kaya da kankuna. Hmm. Sai ya tura yara su ɗauko kashi wayannan jikankuna. sai ga ta kaukunan nan a rubuta ɗahir bot ɗahir bot gaskiya ni ma na ji ka duba wai ka duba wani misali ne ya ɗauki kanshi kan Allah ya ɗauki da kaukunan shi a kan mutane yanzu shi ne Allah ga mutane mutane ga kuma yaran shi kuma to ne san su yaran shi ba, su ne annabawa kenan to Allah wa'ala Allah wa'ala ruwa ba wallahi tallahi wai wai wai dan wai shi ke nan kaga kare ka ce Allah ba komai ba ne inna lillahi wa inna tun da dai kayan Allah ne kayan Allah ne abin da yake kenan abin kuma da ya faɗa kenan wallahi Allah ya shirye su Allah ya sa su gane to mu dai za mu ci gaba da tunawa shi dai Sheikh Sharif Sale ya ce wa hadatul wujudi kafirci eh dan bauchi ko dan ina ne da kace ya ce wai ba a gane abin da shek Sari Sheikh Sari faɗa ba ba a gane ba eh haka yace shi ya ce wahadatul wujud ba kafirci bane haka yace shi kuma shi ma dan dariƙa ne babansa shehu ne babansa shehu ne eh wai ya ce shi bai yadda ba ma shek Sharif Sale ya faɗi wai saboda shek Sharif Sale ya zauna a gaban Shehu Ibrahim shehu ibrahim kuma ya yarda da aƙidar wahadatul wujudi wallahi aka yace to kaga to me kuma sai ba su ce wace shadda eh, shadda eh, wannan kafin eh, ya zo yadda da wahadatul ba a wai sun ce ya ce wai ya yarda da shi to amma a ce wai Sheikh Sharif Sada ya ce kafirci ne shine ban mamaki to amma in yana nan ya hau sai ya yi mana bayani Allah ya shirye su Allah ya sa su gane ya hau ba matsala ya kamata ma in yi kiransa eh ina da wannan sa zan yi kiransa assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi na'am dan uwa da wa muke magana kana magana da Nasiru Umar ne mai goro daga Gombe to malam Nasiru Umar mai goro daga Gombe muna jin ka Masha Allah lalle na zo na samu kashe-kashe sai dai na gama bayanan akan maganganun shehu da suka saba wa addinin musulunci. Gaskiya ne shi ne ake yi, shi ne kuwa. Eh ba shakka akwai su da yawa maganganu da yawa gaskiya. To lalle ban ji ka baki ɗaya akan abin da aka tattauna ba. Hmm. To amma maganan gaskiya ni bayanin da zan ji shine yana da kyau mu da mu da su a zo a zauna a gyara yadda ake kira ne dan a zo a zauna a gyara kamar yadda suke ta bayani akan littattafan ibn tabiya shek ibn tabiya to maganar gaskiya kamar yadda kuka yi bayani ko malamin mu lalle shi shek ibn tabiya ba annabin mu bane kuma kun bayani zai iya kuskure sannan inda ya daidai kuma za mu ɗauka mu yi amfani da shi inda bai daidai ba ya kuskure da bar masa kayansa tabbas su ma haka muke so su zo su ɗauka kamar yadda ko mu ke nuna musu su zama haka a zo a haɗu a wurin da karantar wanda manzon Allah ya karantar da mu inda shi ne aka turo mana eh shi ne aka turo mana kuma shi aka ce mu yi koyi da shi duk yadda za ka so manzon Allah in dai ba ka bi koyarwar manzon Allah ba to maganan gaskiya ka kuskure maganan gaskiya ka kuskure saboda su malamai su ma mutane ne masu kokari kuma ba ina ka ce dole ya fi daidai duk maganan su daidai ne zamani yana zuwa yana sassanjawa saboda yanzu maganan gaskiya malamai suna nan ana ƙara bincike da sauransu to yana da kyau mutane su lura yan ɗarikun nan su lura maganan gaskiya maganan shehu ne ba shi ba ne menene manzon Allah ya karantar wani menene manzon Allah ya zo mana da shi to shi ne za mu ɗauka ni maganan gaskiya don shiga wani magana daban. Don sallah misali. Assalamu alaikum eh? wa. Kada ka shiga ai wata magana da. Alaikum salam wa rahmatullah. Kada ka shiga wata magana da. To. Yawwa, afwan afwan. To akan lawo. To dan dan karin bayani ne akan abubuwan da ya shafi harkan a bidiyar bidiyar nan da ah, sauransu. Eh, to shi ne. Eh fa bari dai akan aƙida kowa Allah nan muke yi magana afwan shi eh to da gaskiya aƙidan Suna sunna aƙida na salaf dan uwa so yake ne assalamu alaikum assalamu alaikum akan aƙida kowa dan uwa kana jin karatu assalamu alaikum ina jin ina da wayar wannan mutum gaskiya ina da wayarsa Allah ya sa ku ya wuri shi nake kira za ku iya ci gaba da kira ina ganin ba zan jima ba zan tashi wannan shi ne gurin da muka karanto akwai gurare da yawa waɗanda muka karanto da suke nuni kan wannan aƙidar kamar yadda yake cikin jawahirin ma'ani alkaunu kulluhu والله تعالى فما فيه غيره فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول وما ko باء وما ثم irin wannan abubuwa ne wanda suka saba wa addinin musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa kana jin abin ne a kusa da kai dan uwa da na dauke assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh dan uwa da wa muke magana malam kanawi barka Sunana Al'amin daga Kano, Al'amin Yusuf. Malam Al'amin, barka da zuwa. Malam Kano, ina son ka don Allah kuma yana ma fatan alkhairi. Malam godiya da abubuwa da ake tattauna a kai. Malam Al'amin, Allah maɗaukacin sarki ya soka kuma ni ma ina ma fatan alkhairi Malam Al'amin. Ina gode sosai Malam Kano, Malam Kano wani gwamna da aka ɗauko Allah Ubangiji ya ba da lada a Allah kuma ya sa da shi ake. Amin kuma Allah ya shirye su su ma. fatan mu kenan Allah ya sa ya Allah Allah ya shirye su Allah kuma ubangiji ya ƙara mu ganar da mu baki da kuma kuma Allah ya ganar da su amin amin nagode sosai da mun kira ne sai barin gaishe da babban malami na to malam alamin Allah ya saka da alkhairi akwai wani wanda yake sa namba Sadiq Umar Alhaji Malam Sadiq in dai kai ba dan dariƙa bane ka sa mun namba ka ce in kiranka aini da kamar kai ɗan ɗariƙa ne to zan iya kiranka gaskiya in kai ba ɗan ɗariƙa ba ne to kar ka samu nan ba ka ce ni kira Ɗan uwa ina ta ɗaukar ka kana da matsalar ne to gaskiya Martin da ka sa ɗaya in yi kiran naka ɗaya ne kiran naka ba yanda zan yi tun da ka riga ka sa amma Allah ya sa kai ɗan ɗariƙa don ɗan ɗariƙa nake nema 'yan ɗariƙa nake nema ka yi haƙuri ɗan <coughs> ɗariƙa nake kira ba ɗan ilala ne suke sa number waya su ce mai kira ba gaskiya assalamu alaikum to ɗan uwa mai glass na ina ta kiran ka baya yi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya shek. Wa alaikum salam shek ya gida. Shek alhamdulillah shek. Na'am. Ya ibada. Ya lalle alhamdulillah shek mun ji karatu karatu alhamdulillah. Ya ubangiji ubangiji Allah ya kara maka basira Allah ya kara maka mutum iyayenka albarka. Amin amin kai ma Allah ya ma. Allah ya wazirin ka albarka. Amin insha Allah kai ma Allah ya ma Allah ya ma Kuma yadda mutane ke cewa ni gurin gaya maka wanda ya fi wannan ni ina son ka da kai da iyalanka da kowa da kowa dan Allah nake ban. Allahu akbar kai ma Allah to ya soka ha shek Allah ya soka shek. Na gode Allah ya saka da alkai. Na ya saka da alkai. Amin. Mun gode shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da wani shek aka nufi? Shek an wuni lafiya yau baka kirawo kafin a fara ɗauka ba. Yau ka bi ka'ida. Lafiya. yau ka bi ka'ida. Yau baka kira kafin a fara ɗauka ba. abin da ya sako a nan mala hakuri a wallahi ya manta na kuma abin ko da mutum ya sai kana tare da ƙara gyara abin kira hakuri na inda ma da zai yi gyara kura da kyau. da dama Wala alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi wallahi mala shek alkano yadda nan ne kuskure na tsakani da Allah ban samu kwana da kyau malam da haka na ci bari kira ya yi ban da hakuri ko da na kira ya ayyana nan ba hakuri da su yanzu kawai Ee, da ni eh, damu ka san da yake akwai yan yan hannun suwa su wayannan da gangan ma sa yi kira ba ba eh, jin muna suna kare abin da ya ci zuwa a yanzu tsakanin ɗan ɗarika da ɗan hakika da nan suka tawa ba ɗan ɗarika ba ne kuma duk ɗan hakika ɗin sun yi wani ɗarika da gaskiya abin su sun bayyana ɗarika ɗin su. a gaskiya lamarin da ka sa bambance malam wane ne wata ɗarika na gaskiya ɗan hakika ɗan hakika ko ɗan ɗarika a ɗangare daga ɓoye a hakika ɗin. gaskiya ɗan hakika su ne na gaskiya ɗan hakika ne na gaskiya su ne na gaskiya. tunda za ka ga akwai zantuka cikin kaga yanzu mukaddara yadda mu muke yi ba sa haka tunda yanzu kaga mu yanzu idan aka samu wani idan aka samu wani ya zo ya ya zo ya kansa ga mu a misali mukan yi ƙoƙarin mu zauna da shi ta gani kuma mu yi bayani mu yi ƙoƙarin kawo shi gabanmu ya nuna inda ya gano aƙidar da yake yi a cikin littattafan mu amma su ba sa yi in ka nuna irin su suna gudun su zauna ma da nan saboda kada ya tona su haka ne malam yana tauran to amma ga musa a misali Muhammad Yusuf ai ana danganta shi da izara izara amma cikin malaman izara nawa ne suka yi da shi wallahi gaskiya ne mara to shi ne abin da nika so ne in fahimci abin to gaskiya amma za a ta waɗanda za a zo ma a sa su ma cikin aljanna mu kiyama ma to sai in ce to waɗanda ya hakika suna ya aljanna in ne ma akwai ma za su shiga da aljanna to ya hakika na suna kamata a ce aljanna ne tunda suka hidda hakikanin biyar eh, Ibrahim Anyar Sheikh Ibrahim Anyar da sauran Sheikh Tijjani amma waɗanda duk masu koyon ba gaskiya ba ne su gaskiya ɗari ƙarfi ba da baki na ba ta gaskiya ba su suke yi. Allah shirye su Allah dai sa mu dace gaskiya eh, dai an hakika ya salamu assalamu alaikum assalamu alaikum na auna lafiya alhamdulillah waye muke magana da wa muke magana Wato Muhammad daga Abuja mana. To Malam Muhammad daga Abuja muna jin ka. Mamari ka to Malam Allah ya tuna albarka Allah ya gara muka Amin amin amin amin mun gode Malam Muhammad. Mato zama cewa samun lokacin da rabu ko ba ma da saka muku da Allah ina da yau ina so ku dan Allah mana. To Allah to Allah kai ma ya soka mun gode Allah ya saka da. Amin mu ma muna ma Allah ya saka da alkhairi. To ga wani yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wani bakar dai. Na'am, an mu lafiya dan uwa ya gida. Alhamdulillah wa sunan Muhammad. To Malam Muhammad daga ina kenan? Daga kan To Malam Muhammad daga Kano muna jin ka. Ina gaishe kuma san ina maka fatan alheri a kudu shi malam. To ni Allah ubangiji ya sa rayuwarka ta kyau. Amin. kamar ta kyau. Amin amin na gode. Kuma kuma wannan kuma wannan wannan kwana biyu da jiya shekaran jiya an yi taro akan na Binti Jami'in nan. Na'am. Wato wani abubuwan da su in ka gani babu can gani. <laughs> Mata, maza da ahadi. kuma wasu ma masu a da su rubuta Assalamu alaikum. da a yake wannan za mu zo mu yi wannan shiri insha Allah. Amma dai yanzu na zan tuka shehu tijjani muke afuwan afuwan sheikh afuwan. Amin amin amin malam sani. eh malam Muhammad kai assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana dan uwa? Kana magana da Ismail Abdullahi daga Damaturu jihar Yobe ya shege na. To, Malam Ismail Abdullahi daga Damaturu muna jin ka Malam Ismail. Masha Allah. Ni malam ban bibiyi karatu daga farko ba yanzu ne an tara na kalla an fara kira. Ok Allah sarki. To gaskiya ne ba abin da zan faɗa a akan karatun da aka yi illa in yi malam fatan alkhairi duwa da cewa na ɗan jima ban gaisa da malam ba. Na'am to Allah ya saka da alkhairi na gode. Eh, eh Allah ya saka. Allah sa ni zan ayyukan alkhairi. Amin amin amin amin amin Allah ya saka da Muna fahimta sosai muna karuwa wallahi Allah dai ya ƙara basira Allah kuma ya ja kwanan ma'ana ina gaisuwa ina gaisuwa. Amin Allah ya mana haka Allah ya sa ka To akwai wani wanda ya sa numbarsa ku tsaya in kiransa da Allah. Akwai eh, wani da ya sa numbarsa a yi kiransa. Allah ya sa ka ɗan ɗari gane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Dan wa kai ne wanda ka sa nan bako. Ashaki ne ashaki. To an mu lafiya. Lafiya ka lauya kake. Alhamdulillah. Ah. da wa muke magana? A kana magana da Umar Alhaji Sadiq. Malam Umar Alhaji Sadiq muna jin ka to Malam Umar Alhaji Sadiq. ana jin ka sosai ko ana jin ka wa alaikum salam ana jin ka yawa ana jina ana jin ka sosai Wannan a gaskiya a hidima da kake yi Allah ya kare dokaka Allah ya kare karama na gaskiya akwai wanda ya yi bayani za ka ina kan online ina sauraron ka ina ganin ka gaskiya ka san shi fada lokacin da ake magana na addini a ce da son zuciya a aje sai magana na yin addini a fitar da mabiya domin mabiyan nan su malamai ne da Allah ba ku jagoranci jagoranci ne da ya ba ku kuma amana ne sannan kuma bayan amana ne za ku ɗora mabiyan nan kan hanya da ta kamata a cikin zuciya da su izala da su dariƙa in dai wannan addinin domin Allah ake sa a faɗakar da mutane gaskiya maganan shek gida gidan alamiskin tsakanin shi da ahadin suna to ya kamata maganan nan abu su ba yara ba ne maganan zage magana ne na addini akwai mabiya da suke tasowa daga baya to ya kamata a zauna a fahimta da mabiya domin su san halin da ake ciki wannan rudani ne ake kawo mutane ko ba gaskiya ba ya kamata su magana na addini a zauna a amfani da iraye su ba yara ba ne addini musulunci ya wuce da mutum ya ke da tunani assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa Assalamu alaikum salam. To dan wa lura da ka fahimci karatu akan komai me ake dan na ga kai ne kai comment number ka shine na dauka ne kiran ka number ka ce ga ka kai ne Sadiq haka ko kai ne Sadiq ne mm, Alhaji to kaga ka san to kaga ka san akan abin da nake karatu a yanzu saboda na ga ka biya eh, eh. ka biyo har ka yi comment na farko ba akan wannan zaman nake yin karatu ba a yanzu magana ne akan zantukan shehu tijjani guda saba'in wanda suka sama wa shari'a kuma na karanto guda uku yawa na kuma bu bayansu da wa'insu zantuka wanda ke karfafa uku na to na zata da kada da, da na bugoma dan na ga number ka tun da na ga number ka na fahimci kai ba dan izala bane shi yasa na dauka na bugoma dan ka yi magana kan topic amma tun da ba kai magana kan topic ɗin ba kuma ka san topic ɗin amma yanzu zan ma tambaya ɗaya ta ɓangaren malam musa dan Allah wa ka ji yayi zagi ta ɓangaren malam musa eh, a wa ka ji yayi zagi aya a matsayin mutum ka ce mu wane makareci ne ko da yaro karami ne kace masa magareci ne don saboda na ji magana shi a haru suna ke cewa ai karya ne maganar da yake to wannan maganar da ya faɗa a matsayin shi malami na addini na jagoranta bai kamata ya faɗi wannan magana ba. To assalamu alaikum. Ni kaina na ce yayi ni kaina na ce yayi ƙarya. Ya karanto abin da babu a waje ya ce akwai shi. Menene ƙarya? Na. Menene ƙarya? Shi ne ƙarya. To, ƙarya shi ne ka faɗi abin da ba a yi ba ko? Ba. ka kirkiro babu da ce an yi to Sheikh Shatima ya yi ni kaina na kama shi da wannan da abin da ya kamata ka yi shine ka ce to a kawo gurin da ya yi yawa so idan aka kawo idan bai yi ba aka ce ya yi to an zalunce shi kenan in kuma ya yi wannan an faɗa abin da yake a yaka ne babu laifi a ciki ni da na da shi eh, amma na zancen zagi ni na ji waɗanda suka zazzage mu sannan za mu zo mu dan haska wa jama'a dan akwai shi yaran shatiman da yake turowa suna zuwa suna zage-zage amma mu dai ba mu zagi kowa ba ba mu zagi kowa ba da haka na da tara da kawo assalamu alaikum dan wasi an jima ina da tama za ka yi magana kan karatu ne assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa ni ne na katse ka kana bibiya ta nan kaga duk abin da na tattauna amma ba za ka iya ka ɗauko ɗaya ka tattauna ba ka je kana wani shi mai a gefe assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek shek ya ge <laughs> ka ji da mutane ko ka ji fa number sa na gani ya sa a comment kai ka su cewa nan wani abun arziki zai yi in ka bibiya ma ko ɗalibin shatima a miskin ne na ɗaunan babba ah, ya sa na dauka ne kiransa. Eh, akwai wani abu ai, ah. kaban wannan shi na kita titi ya eh, kan mishi <laughs> Allah ya sa mu dace, wallahi abu akwai ban mamaki. Tun da ƙarfi rashi ai ka ta ka tutse eh, shi Kuma dabi a lokacin kafin ya bai da kar bane kiran ya shigo mishi. Ta da bai shirya kan cewa zai zai. Eh abin da ya sa kiransa. Abin da yasa ne kiransa akwai masu zuwa comment. dama ni ban fiye eh. dubawa ba saboda na san akwai masu zagi na akwai wanda kawai shi wuridi aka ba shi na zagin alkalau to ba na ma duba hmm. saboda kada in ji wani abu dan yanzu in ka zage ni in na ji bacin rai sai na ƙara ƙaimi shedan hmm. kenan ya shiga na yi ba dan Allah ba kenan eh in dai har ka zage ni na ci zafi na ce to za in ƙara to na yi ba dan Allah ba na ɓata aiki shi yasa ban ma fiya duba ma comment ba amma wani zubin in na juba na ga number alamar an sa number akwai masu cewa in ba tsoro ba a sa number ko in kaza to wallahi ko prop ne ya zo nan sai na sa masa number ƙarewa ke Allah ya shi. Um, eh, eh. Ta da nan magana da kuka yi da shi, eh, ka gana maganan da yi a abin da musulunci ne ka za ka bani.

wurare ne game da duk wani aka ba mutum aka dora shi a kai to zaba da haka Allah da ke saka muku Allah da ke saka da kuma duk masu gani wannan magana cewa shari'a da ake na addinin musulunci ake ba wai in kaji kuma suna mu abun mu ba ma maka magana ina ganin illa a ina maka magana shi ne ne ke ainihin addini ba ba ka fahimta ka gaskiya Allah ta ba da mu na kuma haka ne ina ganin bambanta ba tsakanin imamul lalika'i cikin as-sunna da kuma imamul barbahari akwai ɗaya daga cikinsu wanda da yake faɗi ina jin imamul lalika'i ne yace ce al-islamu huwa sunna wa sunnatu hiya islam da haka to mu muka ce haka shi yasa zaka ga akwai littattafai na malamai baya wato na aƙida ne amma sai ka da a sunna kamar na assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa alaikum salam dan wadawa muke magana kana magana da basiri ibrahim rikada daga ina Basiru Ibrahim Rikada daga Kaduna. To, Malam Basiru Ibrahim muna jin ka. Alam, na saurari karatu kusantin daga farko har ƙarshen Gaskiya To, muna jin daɗi matuƙa da yadda ake gabatar da karatun nan. Muna fatan Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa. Da kuma ya jagoranci akan abubuwan da ake na alkhairi. Amin, amin, amin, Malam Allah ya taimaka Allah sai an jima to da haka shi gwar ni da ma ban assalamu alaikum ina ganin zan tashi ya kamata mu kulle haka dukkanin abin da muke daidai Allah ka ba mu ladan wannan muka kuskure daga gare mu ne Allah